ai ba zan iya shiga ranar nan ba gaskiya gwara shi mu shiga ciki ya akai an yi jin ya tashi ne ina inji ai ba zai tashi ba kafureto ne ya lalace hasali ma dai ina jin gaskiya sai an sake sabo to yawwa babban abin da ya sa na biyo ka har gida mun yi magana da baba akan yanayin yadda ya kamata a ce gaskiya mun yanke shawarar cewar ka shiga harkar siyasa gani dan Allah ku bar magana nan Ni fara yin magana ne da shi ni gaskiya ba ni da ra'ayi haba aliyu ta yaya za a yi wai mu zuba wa mutanen nan ido su dinga cin karansu babu baka suna yin abubuwan da suka ga dama alhali kuma ga ire-iren ku kuna gefe ba kwa shiga cikin wannan hurɗar shi fa jagoranci ana ba da shi ne ga wanda zai iya sa ni ba zan iya haka shugabanci ba ba na so na fi so in kula da harkar sana'ata na kula da nauyin da yake kanan da Allah ya dora min kan dora kai na sabon abubuwa kuma da ba zan iya ba ba haka bane ba ai ganin ka da dacewarka da kyautata maka kyakkyawan zato shi yasa muka zaɓe ka ni yanzu ba nan nake damuna ba ni abin da nake so da kai a gyara injin nan naka ko an kawo ta yanzu ina so ka aske min gemu na duka ba shi gemu kuma eh ina sani na fi so ne in bambanta da ni da dan uwana saboda ba a gane ni ba a gane shi na fi son kowa ta sa a matsayin sa gwara a wawo shi min shi duka ni na huta sai in an gane ni an san ni ne shi yaje na yi da shi sai da na gaya masa gemu da kasin ba su dace da fuskarsa ba saboda na san halin dan uwana yaki ya bashi wai duk sanda bi irin shiga da ita zai dinga ita kai da Allah yanzu yau kayan da na saka irin sai zo saka shi yasa yake matsa min yanzu ta ce mun duk kayan da Allah ne ya wani tare ya dinga bani misali da wasu yan tagwayen da komai za su iri ɗaya suke kaza kaza kaza kaza duniya na yana da ni yana bani matsala shi yasa waran bambanta ko da a fuska ne ha haba aliyu ai bai kamata a saboda kawai kana so ka tantance tsakanin kai da dan uwanka ba ka bar sunna ba gemu ai sunna ce babba ka dai nemi wata hanya sassauka wacce za a dinga tantance ka tsakanin kai da dan uwanka ina ganin haka zai fi zan sayan da zan yi Allah ka gama abin da kake ka fito kawai mu haɗu a majalisa mu ci gaba da tattauna wannan magana gaskiya ne ba ya matsala za mu san yadda zan yi zan yi ya rage ya mutu sai ka fito to kenan to dai nake suwai ba a hatawa. Anya kana da hankali? Ras. Wata wani irin na ta can mutum ne. Da haka da haka tsoho ya ɗare kujera. Ai ku duk mayan gwamna baya gwamna. Hawa. Ƙwarai kuwa da gaske. To ni dai ina sa rai insha Allah yadda na ɗana dinnan Allah ya dautar sai buri na cika. <laughs> Dawa ne saboda ɗazu na ga faɗa maka ba gaisa ba. Shi ne na mu gaisa da ke. Wane gaisuwa? Duk wanda muka yi anan? to ai ni dai na ga zuwa ne ma dan sha soyayya kuma su billahi soyayya ba a rika tafiya a haka gaskiya ni ka takura wa rayuwata a'a yanzu ba kin ga unguwar da zaki zan raka ki mu tafi tare ni ni za ka fita ka raka kwararo ka zuban min da mutunci to ne da mutun ya raka wata sanguwa ai zamani ne na fasa fitar ka je kai kadai soyayya soyayya <laughs> yau garau na ganki sau biyu an yi abin da da daren ba alhamdulillah ala zalika wannan taimakon ka turo min kan naka zuwa an jima sai in sake dawo siyasa nan suke samun kuɗi suna jin daɗinsu daga su 'ya'yansu ina ma in ce kai ma haka ne wallahi maka sati Amina kenan. Ku ba kwa tuna komai. Ki yanzu a biya miki maka duk sati kuma ki je? Mhm. Da kuɗin al'umma. Allah ya kiyaye. Ai Allah subhanahu wata'ala tsarkake ne kuma baya karɓar aiki sai mai tsarki. Kina tunanin a je a dumbuzo kuɗin al'umma na haramun a zo a biya wani maka ya je ko mutum ya je maka da kuɗin kuma ya ce wai ya je aikin lada? Ai wannan ba wannan magana. Allah ma ya kiyaye. ai ni duk masoyina ba zai so na shiga cikin wannan musibar ba bala'in da ke kan shugaba an ce ranar lahira za a zo da shugaba ne a ɗaɗɗaure adalcinsa ne zai kwance shi kina tsammanin cewa waɗannan shugabannin da muke kallo suna da abin da za a kwance ɗaurinsu da shi a ranar lahira inda muke zan da ke yanzu shi ba wuta ba fa biya ne ba mai ba a kawo wutar ma ba a kawo ba ba a baka ruwa ba sai ka bata kaje ka nema kullum a cikin tarrabe babu tsayayyen tsaro wa zai baka tsaro sai shugabannin dai su ne suke da alhakin da za su kula da kai su sun ba kansu kariya amma kai ko oho a haka ake tafiya kullum ba abin da ya dame su kuma ba za ka taɓa ganin alamar damuwa a fuskarsu ba kullum su a cikin walwala suke suna jin daɗi yaran mu tun daga matakin primary school zuwa har tertiary institutions duba halin da ake ciki an dinga yajin aiki ɗalibin da zai gama karatunsa a shekara biyu sai shekara shida bai gama ba saboda ya yajin aiki ko ba abin da dame saboda su su ba nan suke karatu ba waɗannan shugabanni ne abisi bai kamata zama jagorori ba to ta yaya zaka so ka zama cikin waɗannan mutanen in dai mutum yana so ya sadu da Allah yi lafiya ni ba na sha'a ki daina ma wannan tunanin ya fita daga ranki ina fata Allah ya ɗauki raina ina cin halali na kada Allah ya kara na da zan ci haram ko kwa ɗaya kada Allah ya sana wannan layin gaskiya ne ka sa jikina duka yayi sanyi ko maƙina ne ba zan so ganshi a cikin wannan halin ba balantana a ce mijina sa nake alfahari da kai da kasance mai tsoron Allah. Wato dai kwanciyar hankali mun wadatu da yadda Allah iya mu. Allah ya tsare mana imaninmu su kuma Allah ya shirye su wannan fa shayin kin san wani ba rike ni zai ba tunda dai na haƙura zan ci abincin nan je kike gani in ya dawo a zubo mu wannan dai na share fage ne kawai ci ba ba ai ko kowa gani ya san ina ci kuma ina kiba dan cin yana da amfani ga nan dime me da ni haihuwar kaka to shikenan zan yi sa'a dafa ni fa ba zan ci tale yan yara ba kiman abinci sosai yawa mai miya to shikenan yawa sha Allah alhamdulillah wato abin da yasa na ce ka zo nan wata magana ce za mu yi da kai muhimmiya magana ce akan siyasa siyasa kuma amma kai ka san sanin kanka ne galiba ne da ra'ayin siyasa wannan dalili ya sa ma ni kwata-kwata ma katin zaɓe na ma ban ma san inda yake ba balle da ake maganar sabanta rajista ko wani abu domin wannan sabga ce ta 'yan siyasa ni gaskiya ba na ciki mutane ne suka zo suka ta hallaka suka tara a guri guda kuma suke handama da babakere babu tsoron Allah babu wani abin da za su kalla na al'umma su tausaya wa al'umma su dai kawai kansu daga su sai 'ya'yansu wannan dalili ya sa na jini ba na da ra'ayin wannan siyasa gaskiya to to kuwa gaskiya magana da gaskiya in kana da ita ka karkaɗe ta in ma kuma ba ka da ita wannan katin zaɓe to ya kamata fa ka je ka sabunta shi ko ba gaskiya ba ne saboda gashi abin yanzu ya zo gida kamar ya yawwa ali rabi ali mm. zai tsaya takara. A'a, Ali Warai kuwa. Amma Ali Ali ina ga ai ba shi da ra'ayin harkar siyasa. Wannan magana haka take saboda baba ne ya same ni yake min magana cewar a wannan lokacin a wannan area mu, babu wanda ya fi cancanta da mu da shi takara kamar Ali Ali. Kamar yadda muka san cewar ana zuwa a karɓo mu amma ba sa isowa gare mu. to muna fatan insha Allah mun yi masa kyakkyawan zaton da in har ya kai ga gaci ya je majalisa insha Allah zai karɓo haƙƙin mutane sakon mutane ya danga musu wanda abubuwan da muka rasa kenan gaskiya da a ce zai da mun fi kowa jin daɗi dan ba zan ce ma na fi kowa ba mun fi kowa jin daɗi domin da za a samu jajirtaccen jagora wanda ya san me yake wanda ya san haƙƙin al'umma da mutane da dama sun ji daɗi. Ta dalilinsa za ka ga an iya samun irinsa irinsa daga haka wata ran har a kawo sauyi. So wannan magana da ka zo min da ita na ji daɗi kuma na goyi baya ɗari bisa ɗari. Domin haka zan je in sabunta katin zaɓe na domin marawa wannan tafiya ta Alrabiu albaya. Muga ya tabbatar ga ya kai muga ya kai gaci an Allah ya cicciɓa shi tare da taimakon al'umma da taimakon Allah ya samu ya kai gaci domin samun sauyi a harkar siyasanmu. so gaskiya na ji daɗin wannan magana kuma na goyi baya sosai eh, ubangiji Allah ya ba mu nasara amin amin bari mu bude wannan kaga yanda ake yi. Aminu. Wani abin da kake yawa gaskiya ya wuce gona da Me kake nufi da hakan ne? Ya kamata ka zo mu zauna an san me dalilin ka da yasa kake mun haka. Ni waya ta ce ba caji ne shi yasa ka kira na baka samu Ni zuban man da mutunci kake yi. Shi kenan saboda biyan bukatar ka ne sai ka barar da mutunci na? Abinci kawai yanzu na karɓi abinci sai ya zama wani abin da za a yi magana a kansa. Haba da Allah Aliyu. ka daina haka ni ba to wani na hana ka aiki ya kake haka ka dage ka neman mun aiki yawa ni ba zan yi wani aikin karfi magana ta gaskiya ba zai yi ba kawai shikenan nayi karatu kuma shikenan sai a ce kuma kawai ba zan nemi aikin da zan zan zauna in ci a huce ba na dinga wahala kenan ka zo mu zauna na san menene matsalar mu da ni da kai tun safe nake kiran ka wai na ka samun ka sai yanzu ka gani waya ta yanzu za ta iya mutuwa ko da yaushe

kin sani ai na gaya musu din me za su yi min haka dan Allah dan annabi ga mutane jibi sai comment suke yi ai sai su ɗauka da ra'ayi na aka yi abin nan ko kuma kaga mutane suna son ka gaskiya ba da zai ma wani aiki sai gani gali kuma eh ai wannan dan wannan kin sani dama shi yake son abin nan to ba ka ce masa baka son wannan abun ba ka daidaita addu'a kuma Allah zaɓa abin da ya fi alkhairi kar ka sa kanka cikin damuwa ka ji kawai ka yi addu'a Allah zaɓa abin da ya fi alkhairi Honorable, honorable, sai kai, sai kai honorable, Allah ya taimake. lalle wannan gaya ta nan ka bullo kuma kun yi kama da mutum shi za ka ke cewa wasu abubuwa a ya za ka shiga a yi wannan ni kawai gata a yi ne ma hana rabin nan kawai irin nan da ai ka kama kama wala wannan harkar ni zan yi ta ni zan shi harka wannan rabin bawan Allah bawan Allah Allah